Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shiruri anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar da muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul Qur'an don tafsirin Qur'an zuwa ga iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Ah, kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ababen da muke karantawa a ƙur'ani su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aikata daidai. Allah ya sa mu cikin bayin da maganganunsu ke dacewa da ayyukansu, ya sa mu cikin bayin da yake musu muwafaka suke dacewa da umarni a cikin ƙur'ani. Allah ya sa mu wanye lafiya a muna cikin sura ta takwas, wato suratul qasas insha Allah ta'ala a karatu na biyu mun tsaya akan daidai aya ta goma yau za mu tashi cikin taimakon akan daidai aya ta goma sha ɗaya. A gabanin fara karatu akwai wata baiwar Allah da ta zo ta ɗazu da hantsi ta samu wasu daga cikin malaman masallaci a nan take neman addu'a ta musamman a wurinmu da kuma iyaye mata a kan ɗanta wanda yake kusan mahaddacin ƙur'ani ne yau wata shida ya fita babu labarinsa. Tana neman a yi aiki da wannan wata mai alfarma a taimaka mata da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dawowansa gida cikin halin aminci. Gabanin haka ko da jiya gabanin mu fara tafsiri na iyaye maza an zo da irin wannan tsalaf ɗin, wato irin wannan bukata akan wani bawan Allah shi ma ya ɓata babu labarinsa kuma wanda yake mai cikakken hankali a irin waɗannan ababe sun fara yawa a cikin al'umma wanda dole hankali ya tashi ga waɗanda suka rasa ‘yan uwansu suna cewa a sata ɗan uwan mutum ya zama babu labari ina ya tafi ya fita da hankali fiye da mutuwa a ita mutuwa daman bahaushe ce rigar kowa ne Qur'ani kuma yace aina ma takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada. Ita mutuwa ba makawa in dai lokacin yayi dole a je. Duk wanda lokacin sai dole ya kama hanya ya tafi. Amma bata wannan ba ga kowa yake faruwa ba mutuwa ga kowa ne. A kula ga wannan akwai tashin hankali mutum a ce nasa ya bata. A sai mu yi kokari mu taimaka musu da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dawo wasu cikin halin aminci. a cikin ku iyaye mata waɗanda suke da ƴaƴa da sauransu Allah ya kare muku zuriyar ku gaba ɗaya Allah ya kare su daga shiga cikin mummunan hannu muna roƙon Allah ya kare mana rayuwar mu da mutuncin mu da addinin mu na farko kenan na biyu kamar yadda aka saba dukkan shekara ana samun kafofi na watsa labarai ko na hotuna da ke ƙoƙarin ɗaukan tafsirai da ake a nan wurin suna sawa a midiya. a bana ma an samu bisa ga taimakon Allah subhanahu wata'ala kafofi da dama mun samu labarin wasu 'yan uwa wasu kuma mu muka yi magana da su sun fara saka tafsiri da ake a nan Bauchi kamar yadda aka saba lokacin da aka saba ana sawa na BRC wanda bara lokacin aka yi haka na Globe FM lokacinmu na bara haka aka tabbatar sannan kuma akwai na BATV tara zuwa goma na safe akwai na NTA shi ma yadda aka saba bara ko kuma shekaru ma sama da goma haka ake gudanarwa akwai refawa ana sawa shida da kwata zuwa karfe bakwai na yammaci ko na dare akwai gmtv a gombe lokacin da ake sawa bara bana ma haka ne ah, akwai gidan rediyo a nan misau wani bawan allah shi ma ɗan garin da wasu aminansa sun ɗauki nauyi suna sawa allah ya saka musu da alkhairi a Kano akwai kafofin watsa labarai da aka samu wani bawan Allah shi ma ya dauki nauyi Allah ya biya shi da gidan aljanna akwai a Freedom Radio karfe Ok, karfe 11 na dare zuwa karfe sha biyu. Akwai a Freedom Radio na Kano, akwai a Freedom Radio na Jigawa ana sawa karfe sha na dare shi ma zuwa sha biyu insha Allah. Akwai a Freedom na Kaduna ana sawa karfe sha na dare zuwa sha biyu duka a Kano kenan. a wannan a freedom kenan jigawa kano kaduna akwai nta kaduna su ma ana sawa ba zan iya kiyaye lokacin ba akwai nta kano karfe biyu na rana zuwa karfe uku akwai express radio na kano karfe goma na safe zuwa goma sha ɗaya akwai gidan frcn radio na kaduna wato gidan rediyon tarayya na kaduna ana sawa karfe biyar na yamma zuwa biyar da rabi minti talatin ne wannan sannan akwai DITV Kaduna akwai Alheri Radio Kaduna wannan a yanzu ban kiyaye lokacin da ake sa su ba da wasu waɗanda ba mu muka shirya ba muka ji ana sawa tsuntuwa tsuntuwa akwai na Sunna TV sun ba ku lokaci injiniya Ok to shida zuwa nan to akwai Sunna TV sun fara sawa karfe shida zuwa bakwai na na yamma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka ba da waɗannan gudumawa din Allah ya biya su da gidan aljanna wasu sun bayar ba su ba mu sharadi ba mun ambaci sunansu wasu kuma sun bayar sun roƙi kada ambaci sunansu wasu kuma mu muka shirya da su hukumar masallaci da shirya da su ake sawa duk wanda ke da gudumawa Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya sa mu wanye lafiya na'am za mu tashi da ikon Allah daidai kan aya ta goma sha لا يأتي في سورة القصص نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت وقالت لأخته muna cikin kisar Musa alaihi salam a lokacin da mahaifiyarsa Yohanis bintu Hamid ta haife shi Allah subhanahu wata'ala ya mata wahayin ilhama da cewa ta je ta jefa wannan dan nata a cikin kogi ta je ta ɗauka bayan ta haife shi ta shayar da shi na kwanaki ta jefa shi a cikin kogi ta juyo tana mai cikin damuwa da bakin ciki da kuma tsoron me zai faru gare shi Allah subhanahu wata'ala ya mata alkawarin zai kare shi zai dawo da shi zuwa gare ta kuma zai masa baiwa da kasancewa cikin annabawa manzanni a wannan hali har ya kai matakin da ta jefar da shi an tsince shi yau ga Musa alayhi salam a gidan Fir'auna hikiman jefar da shi saboda Fir'auna yana yanka duk wani yaro da aka haifa a cikin Banu Isra'ila saboda mafarki da yayi da kuma illa da kuma gubar bokaye da matsafa da suka bashi cewa za a haifi wani mutum zai iya zama sanadiyar fitan sa sai suka ɗauki waɗannan matakai na yanka duk wanda aka haifa tare da cewa babu ɗan adam da ya isa ya hana abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ko kuma ya shirya zai hukunta mafhum a lokacin bayan ta yadda shi an tsince shi da ta ji labarin fir'auna ya tsince shi na gidan fir'auna hankalinta ya tashi tun ma daga time da ta yadda shi gabanin da san ina yake mamar Musa alaihi salam Yohanis bintu Hamid hankalinta ya tashi, ta shiga cikin halin kakanikaye. Mai ke faruwa bayan ta dawo ba ta tunanin komai a duniya sai ɗanta, mun san alaƙar da ke tsakanin iyaye da ‘ya'yansu. To bayan ta dawo shi ne ƙurani ya ce, waƙalar sai ta ce li zuwa ga ‘yar uwarsa ƙusihi, ki bi bayansa, fa basu rabbihi an sai ta bi bayansu daga nesa tana kallon me ke faruwa wa hum la yash'uruna alhali su ba san me take yi ba wa qalat sai ta ce mai magana ita ce yuhani bintu Hamid mamar Musa alaihi salam bayan ta yadda shi sai ta dawo gida to Musa yana da ya wacce take mace ta girma sunanta ɗaya da mamar Isa alaihi salam sunanta Maryam bintu Imran Maryam bintu Imran shi yasa ake cewa ya ukhta haruna ya ukhta harun ita ake ishara gare ta a wurin mafhum tayyib me ke faruwa sai ta dawo gida sai ta ce wa 'yar uwar Musa ya sake dan mace tunda mata ba a taba su na'am sai ta ce wa 'yar uwarsa Maryam bintu Imran qussihi ki fita ki bi bayan su ki je ki bakin kogin ki zauna ki ga suwa za su tsinci Musa a lokacin ko suna ba a sa masa ba sai ta fita sai ta je bakin kogin ta zauna bayan uwar ta je ta yadda shi ta dawo fa basurat bihi sai ta kalli me ke faruwa gare shi an julubin ai an bu'udin daga can nesa bata zo kusa da ainihin akwatin ba tana hanga akwatin sai ta koma nesa da inda akwatin yake kaman babu abin da ya hada da akwatin shine an junubin bi ma'ana an bu'udin tana nesa da akwatin matuka da gaske bata zo ko da kusa da inda akwatin yake ba wa hum la yash'uruna alhali su basu sani ba su sun zo sun tsinci wannan akwati matar fir'auna na wucewa asiya mai imani tun ma a lokacin bata shiga cikin musuluncin ba da kuma jama'ar fir'auna da ke tare da ita suka hangi akwatin nan suka tsince shi amma yar uwar Musa mai suna Maryam bintu Imran radiyallahu anha tana kallon mai ke faruwa a daidai wannan lokacin mafhum tayyib har ya kai an tsince shi da suka tsince shi sai aka yi gidan fir'auna sai tana jin su daga nesa nesa nesa nesa ta ga an dauki akwatin an bude an fito da yaron aka kama hanya da shi tana can baya nesa ta ga an tafi fada fir'auna da shi an shiga gida da shi ta dan ba da lokaci ta ga ba fito da shi ba sai ta garzaya wajen mahaifiyarta gida ta ce ga waɗanda suka tsince shi ga inda aka nufa da shi an ma kai shi gidan fir'auna duk da Allah ya ce ta kwantar da hankalinta mahaifiyar sai hankali ya ƙara tashi don mai dalili ba a ce mata ga wanda zai tsinta ba kuma gidan da ake yanka mutane headquarter ta'addancin kuma nan aka kai shi to wannan sai kara ta da hankalinta amma wa ma'azalika saboda shari'a ta Allah subhanahu wataala da ya nufe ta da shi ya kuma kaddara za ta kasance a cikin bayinsa masu imani sai Allah ya ci gaba da kwantar da hankalinta na'am bayan an kai fir'auna aka kai shi gida sai aka shiga cikin halin kakanika yi afwan haramma halin kakanika da aka shiga fir'auna daga farko yana so a kashe shi matarsa Asiya ta ce a'a wannan yaro yadda muke ganin sa da alaman alheri tare da shi ga shi kyakkyawa yaro ga shi yana da alamar farin jini gare mu rike shi a matsayin ɗa a wannan lokaci malaman ƙur'ani suka ce a hakikatan Fir'auna bai da ɗa da shi ya haifa ita ma ba ta da ɗa so suna sha'awan a yi adopting mu sai zama ɗa ne da yake da aka yi adoptin ɗinsa wato shine mutum ya ɗauki ɗan da ba nasa ba ya mallake shi ya mai da shi kamar ɗansa wanda a da zamanin sahabbai ana iya yin wannan abin da ya faru kamar tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zaidu falamma qada zaidun minha wataran ha. har Allah ya bata wannan hikimatu tabanni ya bata wannan bayan auren zaidu ya lalace Allah ya umarci annabi ya auri matar zaidu don a bata wannan hikima dan da ana ce masa zaidu ibn muhammad to a da akan yi ko da mutum ya aihu to har yanzu a kasashen turawa ana iya yi kuma yanzu ana iya zuwa motherless home mutum ya ɗauki ɗa da ba nasa ba an haifa an yar ba a san uwarsa ba a san uba ba idan aka ɗauka mutum ya rike to ba yadda aka iya dole a samu wani suna da za a sa wa wannan yaro ɗin ya zama ana kiransa da wannan mai suna ɗin mafhum tayyib so a lokacin da aka kawo Musa sai matar Musa matar Fir'auna Asiya ta gamsar da Fir'auna kada a yanka magana na gaba kuma shine yaya za a yi wani suna za a sa masa shawarin da sai ta ce a sa masa musha kalmar mu shine wanda aka tsince shi a ruwa sha ruwan da ke da tsirrai a cikinsa da bishiyoyi to an tsinci musa a cikin ruwa ne kuma tsakanin tsirrai da ke yawo a cikin ruwa da wanda suke kafe akwai bishiyoyi akwai kainuwa bahaushe ce wai kainuwa da shan Allah ko to tsakanin waɗannan aka samu akwatin musa To asalin sunan Musa ne, amma sai aka tafiyar da waɗannan tabbe guda uku, waɗannan ɗigo guda uku, shinun din sai aka mai da shi me sinun saboda sauƙin fada sai zama Musa. So da hatta sanya asalin sunan Musa ya samu asali daga gidan Fir'auna ne, ba daga wajen iyayensa ba, don iyayen sun haifa sun yadda shi, babu nutsuwar zauna a rika tunanin wani suna za a sa saboda daman ana ga kawai yaron yana nan kaman a bakin kura ne. mafhum tayyib kula ga wannan sai aka sa masa wannan suna sunan da zai kira sonem ɗinsa kuma sai aka saka Musa binu Fir'auna, Musa ɗan Fir'auna. Wannan shi ne sunansa. To gaba ta gaba kuma yaro iya ta kuka ya fara jin yunwa, sai al'amarin a bashi abinci, sai aka tafi neman mata na gida da waɗanda suke makwabta da wanda suka haifi ‘ya'ya maza ma aka yanka su bari a neme su a ba su Musa su shayar da shi sai a riga ba su ɗan albashi na'am وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على bakan ne karfi da Qur'ani a gaban nan suna bude hannu suna bude fuskar ta kaje kamar magana ta ƙara bude hannu da fuska Na'am, wa haramna alaikil marabi'a, sai muka haramta masa marabi'a dukkan masu shayarwa, masu reno, min ƙabul gabannin zuwan mahaifiyarsa. Fakalat sai ta ce, Hal adullukum shin zan nuna muku ala ahali baitin zuwa ga ma'abota wani gida, yakfuluna ku da za su rene shi gare ku, lakum gare ku wahum laku alhali su nasihuna suna masu nasiha da kula da shi da kula da lafiyarsa? a lokacin sai aka taro matan makwabta matan gari da wanda suka haifi ‘ya'ya mata ba a yanka, da suka haifi ‘ya'ya maza aka kama aka yanka, na'am, me ke faruwa a daidai lokacin sai aka haramta wa Musa alaihi salam shan nonon kowace mace, a kira wannan ta ba shi nono sai ya kisha sai ya tsala ihu, a kira wannan ta ba nono ya tsala ihu, kowace yana sha'awan ya ma karɓi nononta, saboda wannan ya zama mata dalilin samun kusanci da fir'auna ya zama ita ma yanzu a fada ta zama ta shiga fada saboda tun da fir'auna ne ce a nemo mata to yanzu sun sabo abin da za su faranta masa rai zai da masanadiyar kusancin su zuwa ga kujerar mulkin fir'auna so sai zama duk matan gari kowace da ta zo ta Musa ya ki shan nonanta Allah ya ce wa harramna alaihi kalmar wa harramna alaihi malamai suka ce asali taharim ne na mani'i ba taharimi na shari'a ba ba a haramta masa sha na shari'a ba sai dai an haramta masa sha na me kawai na kauni na abin da Allah ya kaddara bi ma'ana asalinsa wa mana'ana alaikil maradi'a ne sai muka hana shi shan kowane nono so amma sai aka yi isti'aran kalman haramna a maimakon mana'ana saboda me saboda balaga na qur'ani sai aka ce wa haramna alaihi wato mun haramta masa duk da yana da bukata sai Allah ya kaddara ba zai sha nonon ba me hikimar ana so a hana shi can nonon kowace mace sai babarsa alaihil a sai muka hana shi shan ainihin nonon su gaba daya kuma ba a yi tunanin a bashi wani abinci ba saboda me dalili saboda yaro karami babu abun da ke dacewa da jikinsa kamar shan nonon mahaifiyarsa an yi an yi a yi me a shayar da shi yaƙi nonon da ke da amfani ga yaro ko kuma ci abincin da ke ga amfani ga jinjiri a duniya babu wanda ya kai nonon mahaifiya shi yasa jiya nake cewa ba laifi yau mu dan yi magana kaɗan akai al'amarin shayarwa shayar da yaro mama musamman nonon mahaifiyarsa yana da fa'idodi da yawa bisa ga karantarwar kimiyya na addini da kuma karantarwar kimiyya na zamani ababe na zamani sun nuna cewa yana da amfani ga jikin ɗan adam binciken zamani kenan haka binciken addini irin binciken Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayh cikin Tuhfatul Wadud li Akamil Maulud ya kawo dalilai da dama da kin cewa da jariri yana da bukatuwa zuwa ga nonon uwarsa fiye da komai a duniya haka kuma mace shan da dan nono ɗanta yake yi yana ƙara masa lafiya a rayuwa daga cikin fa'idan nono zuwa ga mahaifiya masana suka ce na farko mahaifiyar da ke ba wa ɗa nono Allah yana kare ta daga cutar breast cancer wato kansa da ke kama mace na mama Allah yana kare matar da ke ƙoƙarin shayarwa mafiya yawa bincike ya bayyana cewa matan da suke da kin shayar da 'ya'yansu nonon jikinsu sun fi kamuwa da cutar kansa na biyu akwai ovarian kansa, wannan ma matan da suke kauce wa ƙin shayarwa sun fi kamuwa da wannan cuta ta kansa a jikin nasu na uku daga cikin fa'idan wannan yaron da ke shan nonon mahaifiyarsa ya fi samun jinƙai da tausayi zuwa ga mahaifiyar idan ya girma fiye da yaron da bai gama koshi da nonon ba a hana shi yana son sha sai take me take bukata kawai a kawo masa abincin gwangwami a rika bashi ita ba ta bukatar da sha wahala saboda akwai tunani da yake gurbatacce wasu mata suna tunanin idan yaro yana yawan shan nono a jikinsu wai yana sa mamansu ya lalace wannan bi hakika babu alaka tsakanin shan nono da daidaituwan mama ko lalacewarsa ko ta kowane bangare babu yaro yana samun fa'ida wajen shan nonon mahaifiyarsa na farko shan nonon mahaifiya yana kare shi daga diseases da infection dukkan wasu cututtuka da ake iya ɗauka a cikin rayuwa mafiya yawa yaron da ke shan nonon mahaifiya aka takaita shi akan nonon mahaifiya Allah yana kare shi daga wannan zai wahala ki ga yaro ya kamu da cututtuka ta wannan bangaren zai wahala ki ga yaro ya kamu da infection ta wannan bangare din baya ga wannan shan nonon mahaifiya ga yaro yana kare shi daga cutar eczema wato dukkan nau'in cuta da ke da alama da kaman kuraje ko kazuwa ko abin da ya kama da wannan yaron da ke shan nonon mahaifiyarsa cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala Allah yana kare shi samun matsalar ciwon kirji kaman abin da ke da alaka da asma cutar asma ta fi kaman ƴaƴan da ba su samu daman shan nonon mahaifiyarsu da yawa ba idan yaro bai samu nono ya koshe shi daga mahaifiya ba saboda rashin lafiyanta ko nasa ko kuma lalacinta mafiya yawa wannan sun fi kamuwa da cutar asma haka yaron da bai samu shan nonon mahaifiyarsa ba ya fi samun matsalar kunne zai wahala malamai suka ce ya girma ya shekaru da ya bai samu matsalar kunne ba saboda mai dalili saboda an hana shi nono a lokacin da ke da bukatarsa haka yaron da yake shan nonon mahaifiyarsa ya fi kare lafiyar dukkan sistem na jikinsa idan wani abinci ake bashi yaro bai wuce wata hudu ba ko biyar mace ta fara bashi wani nau'in abinci wannan yana iya bata masa ciki saboda me saboda immune system Dinsa bai ginu ba nono ne yake gina immune system na jikin mutum wato system da ke kare shi daga dukkan cututtukan zamani shi yasa ka'idar sunna idan za a shayar da yaro babu laifi a shayar da shi watanni kaman zuwa ashirin amma idan aka bashi wata ashirin da ɗaya zuwa shekara biyu wannan shi ya fi dace a ma ba laifi ka duba mana ko da ayoyi a ƙur'ani والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين إن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما جزاكم الله خيرا مهل الشاهد الله يتي والوالدات يربئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاء والوالدات إياي ماتا yurdina سنا shayar da ƴaƴansu أولادهن ƴaƴansu maza da ماتا haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku so cikan shayarwa a musulunci shine ɗa ya sha nonon wata ashirin da hudu in akwai uzuri babu laifi idan an takaita masa zuwa ga wata ashirin ko ashirin da ɗaya ko da uzuri ya faru mace na da juna babu wani dalili na addini ko na gidanci da ya tabbatar da cewa shan nono akan juna yana kawo rashin lafiyar jariri wannan kawai tunani ne na iyaye mata amma babu wani bincike tabbatacce da ya tabbatar da haka so daka asali in muna so 'ya'ya su yi ƙwari son samu yaro ya sha nonon wata ashirin da hudu shekara biyu a cike idan za a takaita masa to babu laifi a kai wata ashirin da ɗaya son samu saboda maganar da Allah ya faɗa cewa ko da cikin suratul ahqaf wa wasaina al-insana wa wasaina al-insana walidayhi إنسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا جزاكم الله خيرا الله يكتب ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا mun yi wasiya ga mutum zuwa gawa zuwa ga iyayensa da kyautatawa mahaifiyarsa ta ɗauke shi halin ƙi bisa ƙi wato halin wahala kan wahala wa hamluhu da ɗaukan cikinsa wa fisaluhu zuwa yayansa salatu na shahara wata talatin to misali malamai suka ce ga wata tara na ciki da haihuwa saura wata nawa ashirin da ɗaya zama na shayarwa shine wata talatin ɗin shine wa hamluhu wa fisaluhu salatu na shahara daga shigan cikin zuwa shayar da shi a samu wata talatin idan ya yi wata tara ciki idan ya fito sai ya sha nonon wata ashirin da ɗaya babu laifi in ya yi wata wannan wata ashirin da ɗaya shine mafi kankanta son samu idan za a mar kuma haulai ne kamilai ne shekara biyu to wannan shine ya fi dacewa a ƙarshe kuma sai Allah ya ja hankalin maza wa alal mauludi lahu hunna wa hunna bil ma'ruf asali a nan wanda aka masa haihuwa ake nufi shine sai ya arzurta su da kuma tufatar da su da kyautatawa shi yasa babu laifi malaman musulunci kamar yadda muka yi bayani a tafsirin baya suka ce yi wa mace ihsani lokacin shayarwa mutum ya duba barin ga yadda zan kyautata mata ko da allowance mutum ya sawa mace iya da dan wadata yana da hanyar samun kuɗi misali an yi wa aran ma haihuwa sai ce to duk wata ya sa wa iyalinsa naira dubu ɗari saboda shayarwa misali don ya kyautata mata to wannan babu laifi idan aran ma yi haka wannan ya shiga cikin ihsani kyautatawa wannan yana da matukar muhimmanci so idan iyalin aramma ta ce ma a dan ba mu alawansu don a shayar wannan daidai ne sai ce to ba laifi dubu ɗari ya yawa eh ki hakuri ga dubu saba'in na sai a ittifaki su kin ga ita an taimaka mata a bangaren tattalin ta a ba ya ya dan shiga kaman damuwa nake gani to an taimaka mata wajen kula da tantalin arzikinta wannan zai taimaka ta rika cin mai kyau ta rika shan mai kyau sai ka ga nono yana samuwa amma ba zai yi ka samu mace a gida ka barta da kuka da masara da wake kuma kana da halin saboda ka ce kuma kana bukatar wai ta shayar da yaro a samu nagarta ka bar mace a gida da garin kwaki tana ci annan bai yi ba ko da ko da ko da eh ba wannan duka bai yi ba ko ka barta ta zauna kawai tana shan gwatan shinkafa wannan bai ba kaɗan taimaka mata ababen da take sha'awa ta rika samun ɗan nono tana sha ta rika samun kunun aya lafiyayye tana sha ta rika dan taimaka ta rika samun dan wasu ababen sha'awa tana sha a dan samu lokaci a dan yi fefesu ɗin kaji ta ci wani lokaci a samu bindin saniya a dan dafa mata ta ci haka ta dan yi lafiya waɗannan su ne irin ababen da ake bukata a rika yau mata na kyautatawa wannan shine yadda addini ya karantar yawwa ba wai ka duba abincin al'adan ka ka bata a'a eh, ba ko kuma ka ce bari a bata tuwon gero ta ci a'a ko kuma bari a bata amala ba a'a a duba abin da take bukata me kike so wallahi yau ni fefe su dan kayan ciki nake so a haba haba haba ummu abdurrahman haba ummu abdullah ai babu laifi amma dai ina gada kin ci kaji da yafi sai a je a hado mata biyu ga kayan ciki ga kaji ko kuma a ce a'a ni ina ga yau bai daki ci kaji ba zabi ya dace shi yasa Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da kyautatawa Allah fa san da yace ayi aiki da ma'arufi abin da yake mai kyau duka ayi shi amma sai yace la tukallaf nafsan illa wusaha ba ma dora wa rai abin da ba za ta iya ba idan matar ka tace a'a ni duk wata dubu ɗari biyar nake bukata allowance ka ce a'a ba zan iya ba kin ga hanya ta ba ta da yawa abin da zan iya baki shine dubu hamsin a wata a'a dubu goma a wata na sa akwai matan da ba su da buri ko wanda ko dubu biyar mijin da yake ba su ta amince haka ne ko ba haka ba <laughs> wannan na daga cikin fa'idodin shayar da yaro mama zuwa ga ita mahaifiya da kuma zuwa ga shi ɗaɗin a wannan a takaicen takaitawa kenan fa'idodin iya da yawa idan ana ba shi nono yana gyara cikinsa amma in abinci ake bashi malamai suka ce idan har bai kai wata bai fara haƙori ba aka fara introducing abinci gare shi yana ce wannan yakan sa yaro ya samu matsalar ciki ko da ya girma ya zama in ya ci wani abinci sai gudawa in ya ci wani kaza akwai mutane masu irin wannan mafiya yawa ba zan ce duka so mafiya yawa ana samun wannan cutar ne daga an raba yaro da nono tun bai kai time da za a raba shi da shi ba ko an fara bashi cin wani abincin da bai dace immune system ɗinsa bai ginu a bashi abincin ya ci ba sai aka fara bashi wannan sai ya sa mutum ya waye gari ya shiga wannan hali na daga cikin fa'idan shan nono ga mace idan ɗanta yana shan nononta ya tana yawan ba shi ta yi ƙoƙarin ganin kafin ya fara haƙori bai cin wani abu sai nono masana suka ce yana ƙarar da calories na jikinta a kullum yana shan aƙalla calories ɗari biyar menene calories calories shine amount na energy da ke cikin abinci wanda shi da idan mutum yana yawan cin abinci baya kamar exercise sai shiga mutum ya waye gari namiji ne ko mace sai shiga mutum da tumbi kaman kwariya sai shiga irin akwai mazan da za shiga yanayin mutum sai shiga jiki tumbin sai da shiga san ƴaƴan ku ne a ciki ko shiga mutum jikinsa babu yayi kiba yayi yawa mafiya yawa shine ana cin abincin da ke bada energy amma ba a exercise To a ƙa'ida duk namiji ana so a kullum ya rika cin calories kamar dubu biyu da ɗari biyar kuma ya ƙarar da dubu da ɗari biyar a kullum ɗin. kamar mace ana son minimum ta rika cin dubu biyu kuma ta rika garar da dubu biyu to babban abin da ke sa mutum jikinsa ya zama da lafiya yana cin abinci mai energy yana zaune lafiya to shine motsa jini motsa jini da kuma mafiya yawa shine wanda za a yi da gudu sosai mutum yayi hada zufa ko irin aikin noma ko irin yawo da keke mutum ya ba wai gangara ba kuma fa a hawa mutum ya tuka ya haura tukunne ya gangaro ba wai a kai maka keken can tudu ba sai ka ce bari kawo gangaro wannan yaudara ne a ah, ka tuka da kanka in an samu hawa ka tuka daga nan ka hauce ce ka ce to bari mu je mu can anguwar ka ga dama daga can ka wuce ka ce a bari mu wuce fit boli daga can kai sai ka dawo ka haura ka tafi nan wurin ka tafi GRA ka haura ka tafi yalwa ka haura sai ka dawo kullum to wannan shi ke karar da calories ana so amount of energy da ke shiga jiki shine amount da ake bukata ya fita a jiki daily a duk inda ya zama abincin da kake ci energy da kake ci yafi wanda kake kararwa to mutum zai waye gari yayi kiba kuma ya zama ba abin sha'awa ba daga abun gudu ya faru daga nan idan ya isa zuwa kofar zaki gara haka zaki ga yi to ai da dama maza haka ake musamman waɗanda Allah ya ba su ni'ima a rayuwar duniya masu kuɗi masu sarauta masu mulki babu wani lokacin da yake motsa jinin jikinsa to wannan calories din babu time da zaki bi dage ce bari ki dafi wai James Village ko ki gudu babu lokacin gidanki bai da faɗi balle ki ta yawo a cikin ki motsa jini to yaro kawai idan ya sha mama yana taimaka masa da karar da energy guda ɗari biyar da dama ake so ya fita a jikinta a kullum yana karar da wannan to mafi yawa za ki ga matan da suke shayar da nono sun fi samun lafiya sai suka ce ah, ina ta shayar da shi ga shi ramewa nake ai raman alkhairi ne saboda wannan calories din yake fitarwa a ki. idan raman fa bai same ki ba idan kibar yawa kuma ki shiri zaki kamu da diabetes easily kina kamuwa da diabetes zaki fara zama ana cewa 11.5 daga ya fara kai nan kuma shikenan kin daina cin kaza kin daina cin kaza kin daina shan kaza kin daina shan kaza to daka kiba ya rika yawa a jiki ba so ake ba ana so idan yana yi a samu hanyar fitar da wannan energy din amount of energy calories din da ke jikinmu mafhum tayyib so wannan shan mama yana taimaka miki wajen fitar da wannan kuma yana kare jiki da ikon Allah daga waɗannan cututtuka na zamani musamman diabetes ko da yake diabetes kashi casa'in cikin ɗarin sa an fi samu da gado yana da wahala mahaifiyar na da shi yana da wahala a ce baki kamu da shi ba sai wacce Allah ya kare ta ya fi alaƙa da gado idan shekaru suna ja amma malamai suka ce wani ɓangare nasa significantly iya da alaƙa da kiba na jiki shi yasa da mawai mutum ya kamu da cutar diabetes wato ciwon shuga za a ce mutum ya rika rage nauyinsa ta ɓangaren exercise motsa jini idan ana yawan rage energy idan mutum bai da tsawo ba a so nauyin mace wuce kaman a ce 60 in tana da tsawo sosai to ba a so ta wuce 70 kg namiji duk nauyinsa son samu kada ya wuce 80 in ya haura 80 daga nan zai fara samun matsala amma in bai da tsawo to ba a so ya wuce 70 in namiji ne yayi iya kokari saboda mafiya yawa kashi da yake da tsawo yana da nauyi akan sikeli sai sa akan bambance nauyin mutum mai tsawo da wanda bai da tsawo to waɗannan na daga cikin fa'idodi na shayar da yaro mama a addinance da kuma a likitance Bayan da wannan matakan da ake iya bi wajen shayarwa kamar da ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi ya ce yace idan mace ta haifi ɗa tana haihuwansa ba a cika son daga ta haife shi ta ba shi nono ba an fi so idan da hali in akwai wata mace da aka aminta da lafiyarta da tarbiyyarta babu laifi a bata ta shayar da yaron na kaman kwana biyu idan a ce ana kaman gida ɗaya ba a so kai tsaye daga an haihu a miƙa masa nonon Ya ce wannan abu ne da larabawa suke yi tun ada da musulunci ya zo ya tabbatar Ya ce hatta manzon Allah sallallahu da aka haife shi mahaifiyarsa ba ta ba shi nono ba sai a kai shi zuwa ga banu sa'ada sanda ya kwanaki a can suka shayar da shi sai aka dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa saboda nonon a farkon kwana ɗaya ko biyun nan ya ce ba ko da yaushe ake so a bawa yaro wannan nono ba gara wani nonon da aka sha shi kamar na wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku amma in babu wacce za a bawa da aka nutsu da ita kamar abokiyar zamanki wanda daman tsakanin ƴaƴanku babu aure saboda mijinku ɗaya misali saboda sai a kiyaye in an shayar da yaro kuma ana samun haramcin auratayya tsakanin zuriya kamar yadda yake haramta dalilin nasaba ta haihuwa so kula ga wannan sai ce in ba a samu wannan ba babu laifi daga cikin matakan da ake bi nonon da ya fito na dan farko farko a dan matse a zubar da shi gabanin a fara bawa yaro dimo aka ga nonon ya koma yalo yalo to anan sai a fara bawa yaro nonon a lokacin nonon da yake yalo yalon nan yana da amfani a jikin yaro shine yake da content na cholesterol C O L O S T R U T R U M cholesterol wannan yalo yalo da muke gani ruwan dorawa kenan ko mafiya yawa shi yake gina immune system na jikin yaro yayi kyau iyaka sai yace to in babu ba yadda aka iya ana haifa a dan matsa nonon in zai iya yiwa in wani ya dan zuba sai a fara ba wa yaro nono yana sha idan aka fara ba wa yaro nono yace ba a so a raba shi da nonon ya zama safiya rana dare kuma iyaye su koyi dabi'ar cewa inji ibnu al-qayyim rahimahullah kada a rika ba wa yaro nono yayi ta sha har sai da kansa ya sake a lokacin bai da hankalin da zai gane menene ya ishe shi wani lokaci zai sha yayyawa har ya fara dawowa da shi ce to daga nan ake bata mar ciki da cin abinci sai shiga mutum ya girma idan aka zuba abincinsa sai ya rika cin abincin da mutane goma za su iya ci shi kadai <laughs> saboda me saboda tun yana karami an buɗe cikin cikin ya wuce iyaka to kula ga wannan ba zai iya kontrolin abinci ba akwai mutane da yawa da haka ne cin abincin su yayi yawa wai wata mace ce wani mai gida yayi amarya da ta zo irin girki da ake na ƙauye to mai gidan iya da cin abinci sosai sai da amarya ta tambayi uwar gida ma ranar za a sa mai gida sai ta ce mara goma sha ɗaya ta ce mm, goma sha ɗaya ta ce eh sha ɗaya ke ci shi kadai hankalin amarya ya tashi ta ce sha ɗaya sha ɗaya mai gida ya shigo mai gida uwar gida ta ce a sa maka mara sha ɗaya sai ya fahimci fuskarta tana mamakin mara sha ɗaya sai ya ce a'a ba haka bane kuskure ta yi yaya za a saka ma ya ce ki sa wa mara biyar miya biyar ki ware suke dama su da tsamiya kwaya dai ki kawo ta gaya ba miya ya zama guda nawa guda goma sha ɗaya amma da cikin mai da fasaha yi bayani to shi yasa irin ba wa yaro nono wai sai ya sha yayi yawa tukunna a bashi ya koshi yana dawowa da shi wannan kuskure yana tarbiyar addini a bashin an takaita ya koshi a bari in kika bari damuwar mata sai da ce daga in bai goshi ba zai fara kuka ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah yake cewa kukan nan da yaro yake alkhairi ne kuka da yaro yake idan aka hana shi nonon bayan ana ga ya ishe shi kada iyaye su rika damuwa da kuka yace idan danki jariri yana kuka ki rika farin ciki ba bakin ciki ba na farko kukan shi yake sa gabansa su yi karfi kukan shi yake bude masa hanjinsa idan ya ci abinci ya shiga cikin hanji easily kukan ke iya sa cikinsa ya koyi nika abinci idan ya sha daga ya sha nono sai ya bi jikinsa kukan da yaro yake yi cikin taimakon Allah subhanahu wataala yace yana taimaka masa wajen lafiyar kunnensa a jikinsa kukan da yaro yake shi yake taimaka wajen immune system din jikinsa yake ginuwa duk wannan iya daga cikin fa'idan da yaro yake kuka kukan kaman exercise ne yake kaman a ce ana so magidanci ya fita ya rika gudu ya rika exercise to kukan da yaro yake shine motsa jini da yake yi so da ka idan yaro yana kuka matukar sa kalau to kada ya damu iyaye mata balma ya dace su yi farin ciki da kukan ne ba bakin ciki ba sai dai in bai da lafiya sai a duba ya za a masa magani kada yaro ko bai da lafiya ya targade ko ya yi gice to alhamdulillah tun da yana kuka wannan kukan yanka ne wannan ba alhamdulillah ya dace gice ba sai dai gice alhamdulillah ala kulli halin mafhum tayyib na dai kenan na biyu Ya ce a ƙa'ida ba a so a ba wa yaro wani nau'in abinci ya ce har sai a lokacin da aka ga yaro ya fara fitar da haƙori idan ya fara fitar da haƙori a daidai lokacin ana iya introducing wani abinci gare shi a lokacin masu samun samu a duba infant formula wato shine irin nau'in abincin da aka tanada na kwali na musamman don yara ƙanana ba wai daga kin ga ya fara haƙori ya kawai ce ba za a shi kunun kanwa ba ko kuma ki ga yaro kawai ya fara hakuri take dauki wai yankan doya sai ki dora masa da manja a bakin sa da yaji wannan kuma bai yi ba sai a duba infant formula wani irin nau'in abinci da zai iya sha in babu halin wannan sai a duba wani abu mai dan sauki wanda yake bai wuce dan kunun ko ba kadan sai a fara ba wa yaro gwargwadon abin da ya sawwaka a lokacin da ya fara fitar da hakori yace a lokacin kuma sai a yi aiki sa da suka fara fita a bakin sannan ana so sai a nemi ainihin bota ne kaman blue band ko da kuma gi wato kaman a ce ah, wannan man shanu sai a rika shafawa a bakin dasororin da haƙorin ke fita man shanu da blue band Aƙalla kullum sau biyu zuwa sau uku a shafawa yaro yaron da aka masa wannan cikin taimakon Allah zai yi tsawon kwana ya yi shekara ɗari ɗari da goma haƙorinsa bai zube ba insha Allah ta'ala matukar haƙorin na fara fitowa za a nemi wannan man shanu da bota a rika shafawa insha Allah ta'ala zai wahala yaro sa matsalar haƙori a rayuwarsa zai wahala haƙorin idan ya fito ya karkace yana da wahala haƙorin idan ya fito kuma ya zama ya canja kala za shi ga haƙorin sun fito a daidaice kuma kyawawa kuma cikin taimakon Allah yaro zai daɗe da haƙorinsa a lokacin da ya fara yunkurin yin magana ana tayar da shi daga ya fara an ga alaman zai magana ya ce sai a nemi zuma da gishiri kaɗan sai a ɗan zuba gishiri a cikin zuma sai a rika sawa yaro akan harshensa wannan yana ɗauke moyista wato ababen da ke hana yara koyan magana ɗaya kenan na biyu yaro insha Allah ba zai tsamin magana ba magana za ta fito clearly idan yana in ya fara koyan magana kuma yace a kiyaye kar a bar yaro ya fara koyan magana da wata kalma mai muni a dage daga ya fara ɗaukan kalma zai furta a fara ce masa la ilaha illallah la ilaha illallah ya yawaita jin wannan a rika ce masa ya faɗe ta la ilaha illallah ya zama time za a ware musamman don koya masa wannan ya zama ita ce kalmar da yaro ya fara koyan magana da ita ko da ba ita yake furtawa ba ya fara koya kina masa training din magana da cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wannan al'amari ne da ke da muhimmanci kuma a lokacin da za a introducing ɗinsa ga abinci ba daidai bane rana ɗaya a ce an yaye yaro ba haka ake ba a rika rage yawan abincin nono da ake bashi in ya kusa yaye ana bashi wani abinci gradually kaɗan kaɗan in yana shan nono sau biyar a wuni yanzu sai a da shi sau hudu bayan sati sau uku bayan sati sau haka sai a rika ragewa kaɗan kaɗan ana kuma yawaita ɓangaren abincin da ake bashi kaɗan kaɗan wannan shine ka'ida amma rana ɗaya kawai kat a yanke a ce ina ai ya koma wajen kakarsa kawai a yanke masa abin bai yi ba ya je can a soya koyin agwagwa a bashi rana ɗaya ya rabu da nono ya koma cin koyin agwagwa abin bai yi ba <laughs> so a bi shi a hankali gabanin a kai ga yaye shi a rika bin abin a hankali a hankali a hankali insha Allah ta'ala idan ana yin wannan za a ga alkhairi a ciki mafhum tayyib kar mu cinye lokacin tafsirin duka ko don haka wa haramna alaikil marabi sai muka haramta masa al marabi jam'i ne na murbi murbi kuma ala ne muf'il marabi ala ne mafa'il sai muka haramta masa dukkan mata masu shayarwa min qablu gabannin zuwan mahaifiyarsa faqalat sai tace wace ce tace ita ce yar uwar sannan Na'am, ‘yar uwar sannan da ta je ta gidan da aka tsince shi a kai shi, mai suna Maryam bintu Imran. Bayan ta komo gida sai ta koma can, tana ta kai kawo tsakanin gidansu tana yawo sai ta fahimci ana shaida ana neman mata masu shayarwa. Wasu malamai suka ce har ita ba ta je ta tace ga nonon ta ya gwada sha. Ta ba da mama ya gwada sha yaro bai sha ba, to da abu ya kai iyaka, yaro sai kuka yake kuma yana jin yunwa, wannan kuka na yunwa na hakika kenan. Sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin shin ko zan nuna muku wani gida wasu ma'abota gida wannan shine iya ladabin magana idan mutum ya magana da na gaba da shi ko na abin nan ba a magana da cewa bari muku kaza sai ta ce hal adullukum sai ta yi asiga tambaya shin ko zan nuna muku ahalu baitin ma'abota wani gida yakfulunahu waɗanda nake ga za su iya renonsa shine za su iya shayar da shi kuna ga babu laifi nuna muku wani gida su zo su shayar muku da danku sai take musu irin wannan tambaya da. tana nufin wa kenan wani gidan shine gidansu wannan malamai suka ce ko da Allah ya kaddara abu baya hada aiki da al wajen neman abu masa da yassa ba su zo gida kawai sun zauna suna bacci bari mu ga yadda zai dawo ba a'a sai suka ci gaba da kuma kokarin bibiyan wani hanyoyi za su bi Allah ya taimaka wajen dawowarsa shine al-akhdhu bil asbab riko da ababen da ke kai mu zuwa ga nasara daga cikin matakan an sa shi a kwati an je an yar an tura yarsa ta je ta zauna gindin kogi tana yawo ta ga ina za a tsince shi aka tsince shi ta bi wanda suka tsince shi a hankali ta ga gidan da aka kai shi kuma tana komawa tana spying tana yawo ta iya ga me ake har ta fahimci yanzu an yi shela a gari ana neman mai shayarwa cin ga ai ba su dawo gida sun zauna ba to wannan shi yasa kuskure ne aka wage ce to ina son haddace Qur'ani sai ki zauna in kin yi sallah kin yi sujada ya Allah Allah ka sani tilawan Qur'ani Allah ka taimake ni babu Qur'ani a dakin ki ba da lokacin haddan Qur'ani ba da komai to wannan ya zama hauka ya zama tabo hankali shi yasa ba dama mutum yayi achieving abu ai bai tashi ya nema ba ko da Allah ya kaddara sai mu tashi mu nemi abin da Allah ya kaddara za mu same shi mafhum shi yasa wani malaki ta wai tamannaita an tumsi faqihan munazira bi ghairi ana'in wal junun funun wani ne yace wai yana so ya zama masani mahaddacin Qur'ani professor amma yace ba na so na sha wahala ko kadan idan mutum ya zo yace miki ina so na zama mahaddacin Qur'ani a ran ma bai tafsirin Qur'ani amma kuma gaskiya ba na so in sha wahala ko kadan haka kawai nake so na haddace Qur'anin ba wahala sai ki ce masa amma fa ka sani cewa hauka ma fa fanni fanni ne bai da haukar yawo a bola amma dai ga wata sabuwar hauka nan idan mutum yana haddan Qur'ani akwai lokacin da idan ya ga Qur'ani sai gaban sai fadi ba wai don bai san ƙur'ani ba saboda ya san aiki ne jajawar mafhum tayyib kula ga wannan sai suka zauna suna ƙoƙarin ganin yaya za a yi Allah ya da musu da ɗansu su yasa duk abin da muke nema ko da Allah ya kaddara sai mun tashi mun nema sai mu yi yunkuri wajen nema din muna addu'a muna ga zai faru amma sai mu tashi mu yi kokari ya zama akwai human effort gwargwadon abin da Allah ya za mu iya sai mu yi mafhum tayyib sai ta ce kuma wahum lahu nasihuna kuma na tabbatar wannan ma abota gida din masu yin nasiha ne gare ku ma gare shi wato nasiha nan wurin Abdullahi ibn Abbas ya ce masu kula ne da shi za su shayar da shi su kula muku da sa babu tozartawa a lokacin sai aka ce to ta je ta kira shi ta ta kira wadannan ma abota gida sai yar uwar Musa Maryam bintu Imran ta fita ta garzaya ta koma gida ta kira mamarsu sai mamarsu ta tafi yanzu ga sanan ta taho Fir'auna da kansa ya ce a kira ta iya neman alfarmarta sai ta zo ta fir'auna ya ce to muna neman taimakon ki ne ga wata baiwar Allah ta ce za ki iya shayarwa sai ya koma ya ce ke baiwar Allah me yasa kika ce za ta iya shayarwa eh saboda na san nonon ta iya da daɗi iya da gardi a unguwarmu da dama yara da dama idan suka ki shan nonon iyayen su aka ba na sunata suna sha ta bar wa yara da dama nono sun sha ita ta ina ta samu nonon da yake jikinta yanzu za ta iya shayar da shi Ta ce a lokacin da ta haifi Haruna ne dan uwan Musa to ai ta yi ta shayar da shi lokacin kuma shekarar ba fara yanka mutane ba sai fir'auna ya ce eh aihuwar Musa lalle wannan lokacin ba wata doka da muka saka ba mu yanke wani a lokacin aihuwan Harun lokacin aihuwan Harun ba mu yanke wani doka ba ita ce mamar Haruna eh to babu damuwa sai ta zo ta gwada shikenan ana cikin wannan hali sai aka ce karbi Musa ki gwada na'am فرددناه إلى أمه لكي تفر sai muka dawo da shi in ji Allah ila ummihi zuwa ga mahaifiyarsa babarsa gidan kai ta qarra ainuha saboda ta samu sanyin ido hankalin ya kwanta kenan wala ta'lam uh, wala tahzan kuma katta bakin ciki wali ta'lam kuma don ta sani anna wa'adallahi haqqun cewa lalle alƙawarin Allah gaskiya ne idan Allah ya alƙawari baya karyawa walakin na aksarahum la ya'lamuna sai dai mafiya yawan mutane ba sani ba Musa na zaune ana ɗaukan su aka mika shi zuwa ga babarsa yana karban nora ta kawai sai fara zuka gwat gwat gwat gwat sai fir'auna ya gani sai ya murmushi ya ji daɗi ya ce lalle wannan za ta iya shayar da shi nawa ne albashin da za a baki sai firawun ya tambaye ta nawa za a baki ranka ya dade duk abin da ka bayar ya yi. firawun ya ce to tun da kin yi wannan kara da mutuntawa bari a fara bata dinar dubu ɗari duk wata dinar dubu ɗaya dinar dinar ɗaya ɗaya ƙwaya ɗaya ko a yanzu kuɗin ya kai kusan naira dubu hamsin to ki lissafin dinar dubu ɗari sau hamsin take sai Allah ya mai da ita multibiloniya automatically ɗanta ne kuma ta zama biloniya ba haushe ce dare ɗaya Allah ya kan yi bature to wannan shi ne yanzu rana ɗaya ta fita daga kangin talauci ta koma biloniya bayan nan Fir'auna ya ce aje a kula da mazauninta a kula da komai na aje a mata tsari na musamman tun da wannan ya zama ɗansa ya zama Musa bin Fir'auna to yanzu dole kuma komai na ta ya canja ita ce mai shayarwa ki duba wani ikon Allah shikenan sai aka sa mata albashi aka kyautata mazauninta da komai da komai an ɗauke ta ta shayar da ɗanta inda da ne akwai mai biyanta <laughs> ai zai tsanani tsanani a gida ba bata kawai dan dan dan dinar ɗaya ko biyu ko uku amma yanzu gashi ta zo fada ta kwashi dukiya kuma tana shayar da ɗanta kuma kwanciyar hankali ya samu yanzu yanzu su suna ga tana taimakon su ita kuma a cikin zuciyarta ta san taimakon kanta take yi shi yasa idan Allah ya ce zai yi abu shi ya san hanyoyin da yake yi shi ya sani idan kuma Allah zai kare mutum shi ya san hanyoyin da yake karewa shi yasa kullum mutum a rayuwarsa ya alkhairi idan mutum ya alkhairi Allah zai kare shi a rayuwa wani abin sha'awa da zai baku sha'awa wani dan uwa yana ba labari amini ne gare ni sosai babban mutum ne yace wani abu da ya faru da abokinsa wallahi ya bashi tsoro cewa lalle kariya ta Allah ne in dai zuciyar mutum na da kyau to Allah yana shirye kare shi duk sharrin da aka kulla sai Allah ya kare to abin da ya faru ga Musa kenan yace iya tare da abokinsa abokinsa sai ya ce masa da Allah yana so ya je gida wuk'in. zai tafi garin su weekend da Allah sai tambayi shi wannan aminin nawa ya bashi bashin kuɗi nawa yake bukata sai suka yi agree yana so a bashi bashin naira dubu ɗari biyu sai abokin nawa da muke magana sai ya bashi dubu ɗari biyu abokin sannan da ya ɗauki dubu ɗari biyu sai ya ɗauki mota ya kama ya ce zai je wukin ko bai da kuɗi bai so ya je gida ba kuɗi yace da ya kama hanyar zuwa gida yana tafiya sai ya ci karo da wasu mutane a jeji motar ta lalace sai fakin a gefe tsaya sun tura a gare a nemo musu mota da za ta ja wannan motar da ta lalace din saboda ba zai ta da shi ba sun yi sun yi ta gagara shi sai zai yi fakin a wurin yaga suna cikin damuwa babu kuɗi tare da su su kuɗi ne sai ce in babu laifi tun da za a ja muku wannan bari mu jira mutum ɗaya ya zo a cikin ku sai ya zauna a motar ku sai a ja motar shi yana cikinta ko ya shiga gaban mota mai jadin gwargwade da haga ya dace ni kuma dauka muku mutane uku a ciki suka amince ya dauki mutane uku suna tafiya sai sai ji suna magana wallahi ba su da kuɗi gashi sun sa ajiya mota babu a cikin dattaku nasa haka kawai sai ji tausayin su sai dauki kuɗi naira dubu hamsin sai ba su ya kai su zuwa ga hotel ya ajiye su inda suke so su sauka sai ba su dubu hamsin suka ba mai jan motar nan ko dubu sha biyar ne ko nawa ne ko wani abin da ya kama da haka suka ce ba su da kuɗi amma in sun je gari za su samu kuɗi na'am mai ke faruwa da ya iso garinsu kuma gabanin dare sai kashe dubu ɗari saura dubu hamsin yana gida sai ya ji mai gadinsa ya shigo masa magana ya ce gafa baki sun zo a cikin dare ya ce ba damuwa sai buɗe ƙofa suna zuwa sai ga mutane sun ɗaura fuskokinsu su hudu suka zo suka ce masa ina kuɗi ya ce bai da kuɗi kuɗin da ya saura hannunsa wallahi dubu hamsin ne dubu hamsin duk ka ya ce wallahi dubu hamsin ne a ba mu yadda ba yace ya ya zama dubu hamsin ce wallahi daman dubu ɗari biyu ne na ci bashi ga yadda aka yi dubu ɗari biyu ina hauwa sai na ci karo da wasu mutane a jeji ba su da kaza da kaza motar ta lalace sai na ba su dubu hamsin ashe su ne mutanen da suka zo kashe shi da suka ji kisa sai suka gane ha to ai wannan wanda ya taimake mu ne abin sai ba su mamaki sai ɗaya daga cikin su ya ɗaga fiskar sa sai ya ce ka gane ni sai ya ce a'a shi ne wanda ya shiga motar ta lalace din aka ja da shi sai dai mai daga ɗaga sai ya ce ka gane ne sai ya ce eh sai ya ce masa ai na gane sai ya ce ai ina ji ku ne ɗazun rage muku hanya muka taho gari da ku suka ce eh mu ne wane wane wane da kuke gari ɗaya da shi anan gaskiya shine ji labarin zaka zo weekend ya ɗauki nauyin mu cewa mu zo mu kashe ka amma saboda dattaku da karin da ka mana wallahi mun fasa ba za mu iya kashe ka ba amma ga shawarar da muke baka in zaka zo weekend karka da ka ƙara faɗa kana da makiya kana da kaza da kaza me ya kubutar da shi cikin taimakon Allah wannan abin ya kubutar da shi to shi sa kullum mutum a rayuwa yayi alkhairi kar ki damu da mai kulla miki sharri kar ki damu abokin zaman ki tana nufin ki da sharri duk wannan kada ya dame ki ke ki nufe ta da alkhairi wanda alkhairi Allah yana kare shi mu duba mamar Musa ba ta nufi kowa da sharri ba amma da yake Fir'auna ya nufe su da sharri sai Allah ya kubutar da danta daga sharri kuma ya da ta mai arziki dalilinsa. Shi ne kai ta karra ainuha don idon ta yi sanyi ta ji daɗi wala ta hazan kuma kar ta bakin ciki saboda as long as iya gidan fir'auna za ta iya bakin ciki wata hikima kuma ta Allah sai haramta masa shan nonon kowa saboda babu nonon da ya dace da jikin dan adam kamar nonon mahaifiyar da ta haife shi idan wata ta shayar a babin darura ne a rayuwarsa sai dai ɗan na kwana ɗaya biyu da al qayyim rahimahullah ya faɗa amma gaba ɗaya a sha nono har ya girma ya gina jikinsa sai nonon mahaifiya yasa malamai suka ce ba a so uwa ta hana yaro nono sai dai in tana da kamar cutar HIV in akwai HIV to wannan baya halatta ta bada nono saboda akwai probability zai iya kamuwa da shi ta nono ko kuma tana shan wasu drugs masu nauyi na wata cuta idan aka auna aka ce bai dace mai shan magani kaza ta shayar da nono wato anan sai ta hakura amma koma bayan wannan tana cikin halin lafiya nonon ɗanta afuwan nonanta ya fi dacewa da ɗanta fiye da kowace mace a duniya mafhum tayyib saboda ta san alƙawarin Allah gaskiya ne sai dai mutane da yawa ba san cewa alƙawarin Allah din gaskiya bane amma idan Allah subhanahu wata'ala yi niyan yin abu babu wanda ya sai hana shi aikatawa za mu dakata a nan sai Allah kai mu zuwa gobe za mu tashi akan walan ma balaga ashuddahu Musa alayhi salam inda ya kawo karfi yanzu ya girma a gidan Fir'auna yana so kuma ya fara da'awa zai fara wa'azi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tana neman addu'a Allah ya biya mata bukatun tana alheri to kwamitin marayu na wannan masallaci sun fara karban taimako da ake tarawa duk marayu a tufatar da duk shekara a tufatar da marayu a musu kayan sallah a ba su abinci da duk ma abin da ya baka na kuɗi da ake taimaka musu wanda ke da niyya na taimakawa marayu ko sabin musulunta ko gajiyayyu duka kofar abu da take Allah ya ba mu ikon taimakawa don neman sa, wadda ta kawo wannan turmin zani na marayu on behalf of marayu muna roƙon Allah ya tsunduma ta aljanna kuma marayu suna godiya Allah ya saka masa da alkhairi na'am sai wannan tana tambaya ne malam dangane da shayarwa take cewa wata ce yayarta ta shayar da ɗanta shin haramcin auren ya shiga akan sauran ‘ya'yan gabaɗe ne ko kuma akan wannan yaron da ta shayar. A shari'a daman abin da hadisi ya faɗa yuhrimu minan raba'a ma yuhramu minan nasab. Dukkan abin da dangantaka da ke haramtawa, to idan an shayar da yaro shayarwa yana iya haramtarwa. A ka'ida ko da yaushe hukunci yana faruwa ne ga wanda abin ya faru gare shi. Shi yasa daman idan aka tashi ana kiyaye tarihin dan da ya sha nono ne abin da ya shafi wasu 'yan uwansa bai shafi mutum ba iya shi wanda ya sha nono a kansa hukunci yake yi hukuncin baya shafan wani wansa ko wani kaninsa wannan dangantakar na tsayawa tsakanin shi dan da ya sha nono din ne mu duba cikin littafin sharhul mumti ala zadul mustaqni na ibnu na shek ah, ah, muhammad salih ibn usaimin rahmatullahi alaihi wallahu ta'ala alam sai wannan tana tambaya ne malam dangane da bayanin da yi na ilhama shin ya ta yi magana da annabi jibril ne ko kuma a'a ta ji abin a zuciyarta ne annabi jibril a mala'ika jibril hmm. ai wannan sai a rika gyara musu aran ba ba do injiniya ba dole a karanta a yadda suka rubuta ba in ita ta alƙalamin ta yayi kuskure ko alƙalamin ta ya kwafsa kai kuma bai dace ka sai a gyara dingo a wannan malamai duka da yake abu ne bai zo a zahirin nassi ba maganar cewa ta yi magana da shi gaba da gaba ne ko kuma ilhama ne kawai ta ji abin a jikinta ne ko a mafarki duka akwai possibility kuma dukkanin su waɗannan malaman tafsiri sun yi magana akai kamar yadda Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi ya kawo wasu sun ce ya zo ya magana da ta siffar mutum wasu sun ce a'a mafarki ta yi wasu sun ce kawai magana ta ji bata ga wata halitta ta yi maganar ba duka waɗannan ba a damuwa da sai an rinjayar saboda babu wani special ilimi da ke ciki babban abu shine Allah ya yi wahayi gare ta ta bangaren ilhama shine babban sako wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa malam idan mutum ya yi mummunan mafarki akan dan uwansa shin zai iya gaya masa bai dace ya gaya masa ba sai dai kawai ka'ida abin da ya dace ya yi shi da kansa ya nemi tsarin Allah daga shaidan ya nemi tsarin Allah daga abin da ya gani in yana baccin ya tashi ya canja alwala idan ya farka a mafarkin a bangaren dama ne in ya koma kwanciya a nan an ba shi ikon ya kwanta a bangaren hagu in a bangaren hagu ya farkin sai ya kwanta a bangaren dama babu laifi idan yana ga mafarkinsa da dama yana dacewa a wata tsakar ya gaya dan uwansa mai ya ganin amma dai masa wasiya da yin ayyuka na alkhairi bangaren nasiha dalan na maka nasiha da yin kaza da kaza yawan takawa zuwa ga Allah biyayya zuwa ga Allah ki duba bangaren abin da kika ga yake na kurakure ki masa wasiya da ya nisanci wannan abun sannan kuma mutum ya yawaita sadaka sadaka na tunkuɗe bala'i da fitintinu tana tunkuɗe fushin Allah subhanahu wata'ala sadaka na hawwala mummunan mafarki ya koma kyakkyawa idan an yi sadaka din don Allah so sai ki masa nasiha ko ki masa nasiha da biyayya ga Allah da kauce sabon Allah da ababen da kika ga alama na irin mafarkin da kika yi a kanta ko a kanta wanda zai nisantar da ita daga wuta ko fushin Allah wannan shine muhimmi a ma ba a so a faɗi me aka gani wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa shin mallan ya halatta mutum idan yayi sallan farilla ya daga hannu yayi addu'a magana mafi inganci kamar yadda Sheikh Abdulaziz bin Abdullahi bin Bas rahmatullahi alaihi ya faɗa gaskiya ba bai tabbata a sunna cewa manzon Allah sallam ya daga hannu ya yi addu'a bayan sallar farilla ba wannan bai tabbata cewa manzon Allah ta daga hannu bayan farilla a zahar la'asar magriba isha asuba yayi ba sai dai bayan sallar nafila ana daga hannu ayi addu'a hadisi ya zo a cikin sahih muslim ya faru da matar Ibrahim alaihi salam ta daga hannu bayan nafila ta yi addu'a so bayan sallar nafila ana daga hannu ayi addu'a ma banda farilla a farilla lokacin addu'a shine lokacin sujada nuhitu an aqra alqur'ana raki'an ausa jidan. fa rukuu fa'azzimu fihin rabba wa amma ta fajtahidu fi du'a fa kamnu ayyu sajaba lakum manzo Allah ce ku rika addu'a cikin sujada kuma ku sakankance Allah ya amsa kina sa goshi a cikin subhana rabbiyal a'la ko subuhul quddus rabbul malaikati wa ruh gwargwadon adadin abin da kika karanta kafa uku ko abin da ya kama da ko biyar ko bakwai sai ki fara addu'o'inki na roƙon alkhairi Allah ya tarbiyatar miki da 'ya'yanki Allah ya bawo mai gidanki dukiyar halal Allah ya kara muku lafiya da imani Allah ya jikan mahaifinka Allah ya jikan mahaifiyarki wadannan addu'o'i sai ki ci gaba da yin su haka kuma ƙarshen tahiya bayan an yi tahiya an yi salatu manzo Allah an kuma yi isti'aza min arba'in anan nan ma sai a ƙara yin addu'a gabanin sallama bayan kin gama duk tahiyarki da karance karance sai kin gama addu'o'inki sai ki sallama haka da sunna ce kada ki daga hannu bayan farilla ba ta hana ki addu'a ba ne. an baki ki a sujada sujada cikin azhar kina yin guda takwas sai ki addu'a cikin sujada takwas din nan sai kuma ki a tahiyar karshe kin yi addu'a waje nawa waje tara to ai addu'a ta yi ka'ida ce da kankin sani almusalli yunaji rabba mai sallah yana gana da Allah kina sallama kin fita a cikin me a cikin ganawa da Allah kina sallama a sallah to ya dace ki ga Allah damuwar ki kuna gana ne ko sai kin fita da gana da shi kuma ki aika sako ai a lokacin da ake ganawa ya dace mu faɗi damuwar mu ko wannan shi ne ka'ida wallahu ta'ala alam sai na ƙarshe take cewa malam ita ce ta samu sabani da wani dan acaba akan kuɗin mashin sai kasance ya tafi ba tare da ya karbi kuɗin ba ita kuma shekara biyu kenan abun yana damunta shine take tambayan malam me mafita sai ta masa sadaka da wannan kuɗin ina ba da shawaran kada ta ci ta dauki kuɗin ta bayar ta ba da sadaka fi sabilillahi wannan shine abin da ya dace musamman ma idan musulmi ne haka ya dace sai da kudin amma ita kada ta yi aiki da shi ta duba menene haƙƙinsa da babu kokonto a kai sai ta yi sadaka da shi wallahu ta'ala alam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم sai Allah ya kai mu zuwa